wannan ne ma dai karin farko da ake da irin wannan taron bita na haɗin gwiwa da zai koya ma'aikatan jinya sabbin dabarun sanin makamar aiki domin magance cututtuka da ke addabar al'umma musamman a yankunan karkara tun farko da yake gabatar da jawabinsa kwamishinan kiwon lafiya na jihar taraban dr innocent bake ya ce ko an shirya taron bita ne domin inganta ilimin kiwon lafiya a bangarori daban-daban ga ma'aikatan jinya a jihar wanda ya ce hakan ko ya zo daidai da sabon tsarin kiwon lafiya da gwamnatin ƙasar ta kirkiro. wannan yi ne baya da baya da kamar aiki a sami daban-daban a tara musu ilimi a cikin shi suna abubuwan da suka manta kuma da sun karu da sun koma wajen aikin za su ci gaba da sa kwazo kuma wata da mutanen mutum da ya kamata? shi ma da yake nasu tsokacin shugaban hukumar kiwon lafiya a matakin farko a jihar taraban aminu jaro hakan ya ce hukumar za ta ci gaba da wada kan al'umma musamman ma kan muhimmancin tsaftace muhalli domin gujewa kamuwa da cututtuka tare ma da cin abinci mai kyau da zai inganta lafiyar jiki. domin karfafa yanayin ilimi na masu aiki a matakin farko wanda ya danganci kalan da na farko dai shine na wannan sabon tsari na kula da yanayin kiwon lafiya wadda saboda gwamnati ta kama jiya taraba wadda mu tare da izini na shi mai girma gwamnan mu a tsidar da sun sha wadda ke kokarin yin gwaji a karamar hukumar tarba kula da nctdf banda wannan abu kuma wajen gwaji na mata masu juna biyu na dangane da yanayin eh, cikin hiv eh, aids nan ma ana gudanar da taron bita don a faɗakar da mata masu yin angon zoma na yadda za su yi su dinga awon mata masu juna biyu dangane da wannan na uku ne wadda yadda muka zo nan na gidan da taron bita wajen koya wa ma'aikatan na kananan hukumomi yadda za su dinga taimaka wajen sa mutane su je asibiti don bukatar yanayin ciwon lafiya wannan kuma gudunmawa ne daga pdcl akwai kamfanin za a ke sawa a ciki na faɗakarwa a dangane da muhimmancin tsaftace muhalli da kuma muhimmancin cin abinci mai lafiya wannan dukkanin da kuma eh, mu na ƙananan hukumomi goma sha shida da kuma da kyautar zamu har riga an sanar da su an ba su mashin oda na tabbatar da cewa duk mu sun ci gaba da yin wannan ganin cewa ma ga damina ya sauko wannan abu wanda muna kan yin mako na zuwa ne yayin da gwamnatin jihar Taraban ta kirkiro da wani shirin allurar rigakafin tafi da gidanka da aka yi a shingayen duba abadan hawa a wani sabon yunkuri na yaki da cututtukan da ke saurin kashe kananan yara shirin da tuni ma samu karbuwa kamar da wannan jami'in shirin ya tabbatar. Shawarin shine wanda suka fito daga nesa suna zuwa su same mu eh baki yawa duka ne san su sai mu yi ma yaran su mu ga musu amfani magani muhimmancin sa sai su ba ma din kai sai su mu dawo ne da wasu muna samun zanzar da su suna ke ba za yi ba don su ba a yi wajen su ko kuma su ba musu magaba da mukin su a wannan kuma ba hujja ba ne a idan ba su yi ba dole za confusion sai kuma jami'an tsaron da aka damu da su din suna ba ma kai sai su sai da su sai mu zo sai mu ba da haɗin kai sai su karba magani in an faita da su an musu ba ne sai su ba da kai su a yi musu manazarta na mako alaganta matsalar rashin sanin makamar aiki da kuma rashin haɗin kai daga iyaye da cewa su ne ke taimakawa wajen rashin samun nasara a ayyukan rigakafi da kuma shirye-shiryen kiwon lafiya musamman a yankunan karkara batun da masanan ke ma cewa dole ne a tashi tsaye ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya